barka mu da sabuwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin da takwas ko ko da bakwai ne ashirin da bakwai ga watan juma'a al'akhir shekara ta rubuwar da ya kudo da ashirin da bakwai bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da shida miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na cikon ɗari a cikin wannan littafin mai albarka riyadu salihin ina jin yau za mu tashi babu istihbabil musafahati haka ne babu istihbabil musafahati inda liqa'i wa bashashatil wajhi وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء wannan babi ne da zai magana dangane da mustahabbancin haɗa hannu gaisawa hannu da hannu shine al-musafaha inda liqa lokacin haɗuwa da juna na zo ko ka zo wuri na mun haɗu a wani wuri to bayan sallama mustahabbi ne kuma haɗa hannu da hannu wa bashashatil wajhi da sakin fuska wata taqabili yadir rajul salih da sumbatar hannun salihin bawa lokacin da kuka haɗu bayan kun gaisa ka sumbaci hannunsa wata kabili waladihi da kuma mutum ya sambaci ɗansa idan an ce walad ɗa sawa'un mace ko namiji walad ɗa namiji walad ya mace dukkan kalmar haka take nunawa a kansu a larabcinta amma idan an ce ibn ya zama ɗa namiji bint ya zama ya mace amma walad shamilun lizzakar ya shafi mace ya shafi namiji shi yasa Allah ce yusikumullahu fi auladikum Allah na muku wasiti dangane da ƴaƴanku kaga nan sun shafi maza da mata lizzakari mislu hazzil unsayayn wannan sai fasara al-aulad kenan shine az wal unsa kenan da yace lizzakari mislu hazzil unsayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu kaga dinnan mata ne mutum ya sumbaci ɗansa shafa shafaqatan dan nuna tausayi ga ɗaɗin dan jan shi a jika wa mu'anaqatul qadimi da rungumar mutumin da ya zo daga nesa kamar mutumin da ya dawo daga tafiya kana da wani aboki ya tafi Lagos ko Abuja kwana biyu ya tafi Hong Kong ko China ya je aikin hajji ko umara lokacin da kuka haɗu wajen dawowa ɗin nan wato ya taho ka taho ku rungumi juna shi ma wannan ɗin mustahabbi ne min safarin wa ma'ana mu'anaqatul qadim min safarin wato rungumar mutumin da ya dawo daga balaguro ba mutumin da kuna gari ba ya zo gidanka ko ka je gidan shi a'a daga balaguro ya dawo wa karahiyatul inhina'i da karhancin durkuso lokacin gaisuwa <laughs> <laughs> wato waɗannan matsaloli su ne abinda hadisan waɗannan wannan babi za su yi magana a kai wato abu na farko ku rika yawa abu na farko shine mustahabbancin musafaha haɗa hannu na biyu kuma shine sakin fuska na uku shine sumbatar salihin bawa kaga ba kowa da kowa ba sai salihin bawa na hudu shine sumbatar ɗa mace ko namiji sannan na biyar shine rungumar mutumin da ya dawo daga tafiya sannan kuma na shida shine karahiyatul inhina karhancin wato durkuso lokacin gaisuwa an abil khattabi نمبر حديثي نتري تقول تسعين عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أن كربو حديث دقاء أبو الخطاب سين قتادة يتي ناتي دا أنس مالك أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shin musafaha ta kasance tsakankanin sahabban manzon Allah sukan yi musafaha da juna wannan ya ba wannan hannu qala na'am yace eh rawahul bukhari bukhari ne ya wannan hadisi to tunda ko musafaha ta kasance a tsakaninsu kuma gashi a lokacin annabi wannan yana shar'antuwar ta kenan wa an anas radiyallahu anhu qala anas dan malik Allah shi kare da a gare shi ya faɗa cikin hadisi na 891 yace lamma jaa ahlul yamani yayin da mutan yaman suka zo madina qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce qad ja'akum ahlul yamani to mutan yaman sun zo muku wahum awwalu man ja'a bil musafahati su ne farkon wanda ya fara kawo musafaha a cikin gaisuwa wato al'ada ce tasu musulunci kuma ya zo ya tabbatar da ita da musulunci ya zo bai yi inkarinta ba dama haka al'adu suke kashe biyu wata al'adar musulunci ya tabbatar da ita sai a yi ta yi wata al'adar kuma musulunci ya rushe ta to shikenan kuma sai a rushe ta kenan wannan hadisi rawahu abu dawud bi isnadin sahih imamu abu dawud ya roto shi da sanadi sahihi abin da ke da alaka da babin a cikin hadisin da yace wahum awwalu man jaa bil musafahati sune farkon wanda ya fara kawo musafaha annabi ya faɗa haka ne dan kushe a gare su ko dan yabo dan yabo sai in ka faɗi haka sannan ka samu halin shahada cikin hadisin dai idan wani zo ya tawuli yace annabi na zargin su ne kaga shi bai dauki hadisin a matsayin hujja ba kenan ya yadda da ingancin hadisi amma ya bashi ma'ana ta daban cewa da annabi ce a wurin man jabil musafa ta na nufin su suka fara kago musafa da ba musafa su suka ma'ana ya zama zargi kenan amma idan annabi ya kawo labarin a matsayin tabbatarwa to ya zama mai ya zama yabo wanda nan da yake zama muhammad shahi hadisi na 892 kuwa wa anil bara'i radiyallahu anhu qala daga albara ibn azib Allah shi kare da a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara mutun Allah tabbata gare shi yace ma min muslimain yaltaqiyani ba musulmi biyu da za su haɗu da juna ni kuma su yi musafaha da juna illa gufira lahuma qabla an yaftariqa face sai an gafarta musu tun kafin su rabu duk mutum musulmi da zai haɗu dan uwan shi bayan sallama kuma ya ba shi hannu su gaisa to wannan kafin su rabu sai ubangiji ta ala ya gafarta musu nunan ke nuna falala da musafa da ke rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa انس anas الله anhu kala kala, rajul ya رسول الله daga anas dan malik Allah shi kare da a gare shi yace wani mutum ya ce ya manzon Allah ar-rajulu minna yalqa akahu aw sadiqahu mutum ne cikin mu ya zara dan uwansa ko abokinsa a 'yan lahu zai duka masa qala la annabi ce a'a qala afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu yace shin zai rungume shi sumbace shi qala la annabi ce a'a qala fa ya'khudhu bi yadihi wa yusafihuhu shin zai kama hannun shi masa musafaha kala na'am sai annabi ce eh haka zai yi wato ababen can da aka tambaya na farko annabi ya ce duk ba za a yi su ba zai duka masa annabi ce a'a zai rungume shi ya sumbace shi annabi ce a'a amma da ya zo zai kama hannun shi masa musafa sai annabi ce eh to kaga runguma a can ana nufin ba ga wanda ya dawo daga tafiya ba don wanda ya dawo daga tafiya shi hukuncinsa daban na gida ha kawai ka gani na gan ka mu rungume juna to wannan shine abinda ake magana cikin wannan hadisin annabi ya ce a'a wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun imamu tirmidhi yace hadisi ne hasan shine jerin hadisi na 893 sai hadisi na 894 wa an safwan ibn asal radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga safwan ibn asal Allah shi ƙara yarda gare shi qala ce, qala yahudiyyu li sahibihi wani bai huda ce wa abokin shi izhab bina ila hadha nabi tashi mu je ka kai ni wajen wannan annabin fa ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wa annabi zira da amince tabbata gare shi Fasa'a lahu an tis'i ayatin bayyinatin sai suka tambaye shi ayoyi tara bayyanannu waɗanda aka baiwa annabi Musa alaihi salam mun gane ku walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا inda shi malam imamun nawawi yake ganin shine mahallin shahid dinsa ya ambaci annabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sun ce kaza ya ce kaza ila qawlihi har ya zuwa fadarsa fa qabbala yadahu wa rijlahu sai suka sumbaci hannayen annabi da kafarsa wa qala kuma su biyun suka ce nashhadu annaka nabi lalle mun shaida kai annabi ne rawahu tirmidhi imamu turmizi ya rawaito wa gairuhu da wani sabi sani da sahiha da sanadai kowanne sahihin hadisi kowanne sanadin sahihi ne a hakikanin gaskiya wannan hadisi da yawa daga cikin malaman hadisi sun da'ifanta shi shi shek Sheikh Nasiruddin Labani ya fanta wannan hadisi hadisi ne za'ifi kuma shi ne da in ya inganta ke nuna mustahabbancin sumbatar hannun salihin bawa banda ma hannun har sama kenan mutum yana zaune kawai ya miƙa sa'a a sumbata inda ya inganta haka yake nuna wato amma kash hadisin bai inganta ba da haka sumbatar hannu kenan bata samu yin asali ba kenan shi imamun nawawi da ya kulla babi ya kulla babi ne bina'an ala sihhatul hadith yana mai gine akan cewa hadisin mai ne sahihi ne su kuma sauran malaman hadisin sun ifantar da hadisin kaga kenan abin da ya kulla babi akai na mustahabbancin sumbatar hannun wani salihin bawa kenan babu shi matakar wannan hadisi shine madogara har sai an samu hadisi ingantacce ba wannan da iyakacin bincike na maganganu duk da na gani na malamai babu hadisi a ciki kawai waɗansu suna ganin cewa tunda abin ba ibada bane a kyale shi idan mutum ya yi babu laifi idan mutum ya bari babu laifi waɗansu kuma sun kalli janibin fitinuwa domin saboda dukkan mutumin da zai zanto mutane sun kai matsayi don ana girma shi idan an gaisa za a sumbaci hannunsa to waɗansu za su yi a matsayin wani tabarruki tabarruki shi kuma wannan din zai iya fitunuwa da shi a addinance to sai mutane su tsare yaƙi da su shi ma su tsare masa da su da imaninsa kar yanzu shi ɗin ya zama wani daban a kyale shi a matsayin gama garin mutane da Allah bai wa falala ta addini amma ba wanda za a rika tabarruki da shi ba tunda nassi bai tabbata ba cewa ai tabarruki da shi sannan idan muka koma aikin salaf aikin magabata wanda ɗaya ce daga cikin kafofi na fahimtar addini mutum ya koma aikin magabata a lokacin da sahabbai suke da rai bayan shuɗewar annabi duk sahabbai sun yi da sai dana abubakar ya fi su falala ba sahabin da yake da inkari akan haka amma ba su ɗauki sumbatar hannunsa ko sumbatar kafarsa ba a matsayin wani abu da ake yi don girmamawa gare shi haka lokacin umar duk sahabban da ba umar ɗin ba sun yi da umar ya fi su falala haka lokacin Usman duk ragowar sun yadda Usman ya fi su haka lokacin Aliyu duk ragowar da ba Aliyu ba sun yadda ya fi su inda an yi wa wani daga cikin rashidu na dinnan a aikace to da kila sai mu shigar mu ce ayan nabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar rashidi to amma shi annabi ba a yi masa ba ta hanyar hadisi sahihi sannan waɗannan khulafa'ur rashiduna ba a yi musu ba kuma su ba su yi wa wani a tsakankanin su mun gani ba to kaga ba za mu iya ɗaukan addini ba ta hanyar zato ko tsammani dole sai ta hanya wadda take akwai ne a cikin ina jin mun fahimci wannan Wani ni bin umara jerin hadisi na 895 daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah shi kare yadda a gare su qissatun qala fiha akwai kissa da ya faɗa a cikin ta shi abdullahi dan umar yace fa danauna minan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai muka kusanci annabi muka matsa dab da annabi tsira da aminci tabbata gare shi fa qabbalna yadahu sai muka sumbaci hannunsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu abu dawud abu dawud da rawaito shi shi ma da wannan hadisi kamar wancan da'ifi da ya inganta shi ma da ya zama hujja wa na aisha radiyallahu anha jerin hadisi na 896 daga ummu na aisha Allah shi kare da gare ta qalat tace قدم زيد بن حارثة المدينة زيد بن حارثة يازو مدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي ألوكة النبي ناتشكين جدانا إن جيت عائشة فأتاه sai zai je zo wajen annabi faƙara albab sai ya kwankwasa ƙofa faƙama ilaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya jurru saubahu sai annabi ya tashi yana jan tufafinsa a ƙasa wato ba da niyya ba kenan har tufafin ya zame ya fadi kasa fa qahu sai annabi ya rungume shi wa qabbalahu ya kuma sambace shi shi ma na hadisi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi rawaito shi qala hadisun hasanun shi ma sun ce hadisi ne da'ifi dan a cikin sanadin sa akwai Muhammad ibn Ishaq sahibu sir wanda mudallis ne sannan kuma yayi ana ana wajen riwayar kun gane saboda haka waɗannan su ake kafa hujja da su wajen waɗancan matsaloli da imaman nawawi ya gina hujja a kai ga shi kuma hadisan duk ba su inganta ba hadisi na gaba na 897 daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yace manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya ce da ni la tahqiranna min al maarufi shay'an kar ka kyakkyawan abu komin kankantarsa walau an talqa akhaka bi wajhin talq ko da kuwa ka game da dan uwanka ne da sakakkiyar fuska to wannan kaga ya sami asali wa bashashatul wajhi kenan ko da ka haɗa dan uwanka ne da sakakkiyar fuska ba tare da ka murtuke fuska ba rawahu muslim imam muslim da ya ruwaito shi da a cikin abubuwa ba abin da ya fi saukin yi irin murmushi kuma sukan ce da su dama akan buɗe maka hanya a sakamakon murmushi wanda da takobi ka zare ba za a buɗe maka ba <laughs> ko ba ka ba da ka dan saki fuska ka ce da Allah zan dan mutu ta nan wurin wanda sakin fuskar shi kai masa amma idan ka tokar kafa da Allah zan wuce nan wurin sai ya yi kamar bai kika ba sai ya kara buɗewa wanda ma sai kara buɗewa ka ka kashi cikin matsala to kai abin da yafi komai arhashi da sakin fuska ba shi ke ba sai ka wuce lafiya suka ce ba abin da ke warware matsala tsakanin ma'aurata irin murmushi duk irin yadda rai ya ɓace da aka yi murmushi sai a samu sauƙin magana haka tsakanin masu gaba guda biyu suka ce ita kuma murmushi ta fi komai arha don la ta kallafa ka shay'an ba wani nauyi da murmushi zai ɗora maka wajen yi ya fi komai sauƙi inda a yi ne za ka yi murmushi sau dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya akwai wata wahala a ciki ba wata wahala a ciki to amma shi dan ba zai bar mutum yi wannan ba sannan kai kanka idan ka ɗaure fuska ba kai kanka ba kana jin kana ji a jika abin da damuka a cikin zuci babu wata fa'ida da ke cikin wannan fawaid din da ke daure cikin ɗaure fuska ba su da yawa in ma akwai kenan ba yawanci wani zai ce zai ne dan kar a daina shi don kulle halin da mun fahimci mai nake wannan hadisi rawahu muslim wa an abi hurairah radiyallahu anhu jerin hadisi na 898 wancan na 897 wannan na 898 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya sumbaci Hassan dan Aliyu bin Abi Talib wato kenan jikan sa to kaga anan shine ce wata qabili waladihi shafaqatan an gane kaga don abinda kai wa jika ya halatta kai wa kai wa da dan jika yana makofin da ko babu rabon gado idan babu da sai jika jika na samun abin da ya kamata da ya samu ina fata mu fa qala al habis sai al ibin ibn ya ce da shi inna li ashratan min al-walad ya'ya goma gare ni ma qabbaltu minhum ahada ban taba sumbata ɗaya daga cikin su ba gashi abin mamaki kana annabi ka zo kana ina da goma ba wannan sumbata فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زالة من لا يرحم لا يرحم دو wanda baya jin kan mutane shi ma ba a ji shi ba to sai annabi nuna a sai sambatar da zaka yi wa ɗanka ko jikanka yana cikin mai jin kai wannan hadisi muttafaqun alai to a takaice ƴan uwa waɗannan matsaloli da ya ambata guda shida mun ga hadisan musafaha mun ga hadisan sakin fuska mun ga hadisan sumbatar da haka ne ko mun ga hadisin karhancin durƙuso sai ya rage saura matsaloli guda biyu waɗanda mu ko da mun ga hadisan su dai wannan dukkan su da ifai ne hadisin sumbatar hannu da sumbatar da kome rungumar idan mutum ya dawo daga tafiya wannan hadisin da aka hujja da shi hadisin cewa ummu na aisha cewa lokacin da zaid bin harisa ya zo madina manzo Allah ya tashi ya rungume shi hadisin da'ifi amma an gani cikin ayyukan magabata ana nufin a cikin alqurunul mufaddala idan mutum ya daɗe wajen tafiya lokacin da ya dawo suka rungumi juna wajen tara mutum wannan idan ya tsaye wajen tafiya wannan cikin ayyukan magabata ne amma shi wannan hadisin bai inganta ba sai bayan an samu wani bashi ba ina fata mun fahimta كتاب إيادة المريض wa الميت والصلاة عليه وحضور دفنه wal mukfi inda ba'a da dafnihi wannan littafi ne da ya kunshi iyadatul marid duba mara lafiya wa tashyi'il mayyit da raka gawa dan abin ne ta wa salati alaihi da yin sallah ga gawa din wa huduri dafnihi da halarta wurin binne mamaci wal mukthi inda qabrihi da dadewa bayan an binne shi a wurin kabarinsa ba da dafnihi bayan an binne shi mutum ya daɗe a wajen yana mai yana yi mashi addu'a ku yi haƙuri yau ina mara ne haka wato waɗannan mas'alolin shi zai ɗauka kowanne ya masa babinsa babi na farko babin da yake magana akan iyalatul maridi zuwa mara lafiya iyalatul maridi hadisi na 899 an al-bara ibn azib radiyallahu anhu ma daga bara ibn azib Allah shi kare da gare su yace amarna rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah ira da amincin Allah su bata gare ya umarce mu bi iyaratul marid da duba mara lafiya wattiba'il jinaza da bingawa don abin ne ta wa tasmitul atis da gayar da wanda ya yi atishawa wa ibraril muqsim da barrantar da mai rantsuwa wa nasril mazlum da taimakon wanda aka zalunta wa ijabati da'i da ansawa mai gayyata wa ifsha'is salami da kuma yada sallama tsakankanin mutane wato ababe guda nawa kenan ne safa na farko doba mara lafiya iyadatul marid na biyu raka gawa wattiba'il janaza na uku tashmitul atis wato ga yadda wanda ya atishawa ka idan ya ce alhamdulillah ka ce kalla kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata na hudu ibrar al-muqsim wato barrantar da mai rantsuwa na biyar nasrul mazlum taimakon wanda aka zalunta na shida ijabatu da'i an sa gayyatar mai gayyata na bakwai ifsha islami ya da sallama wani abu makamancin wannan ya gabata a cikin wani hadisi a baya sai dai a cikin nan akwai abin da babu shi a can a nan guna akwai ibrarul muqsir wato barrantar da wanda ya rantsuwa me ake nufi da barrantar da wanda ya rantsuwa idan dan uwanka musulmi ya yi rantsuwa da kake da ikon da zaka barrantar da rantsuwar shi ta yadda kafara ba za ta kama shi ba to ya kamata ka yi wannan ka barrantar da shi ka kafara ta kama shi an fahimta ko kamar yanzu misali na ce ni ko ina son in je wuri kaza gobe sai dai ban san tafiya ne kadai da wani zai yi da ya raka ne da wani zai yadda da ya alamun min abin hawansa sai na kyautata wa wani zato na ce ai lallai wani zai raka ka ce kai ina ganin ba zai raka ka ce wallahi zai raka ka lokacin na ce wallahi zai raka ka ba na rantsuwa ba idan aka waye gari ya kira kaka me ya kama ne ka fara sai shi kuma ya je wani da Allah zaka raka ni wuri ka ce a gaskiya ba zan samu ba ce ka ku je wani har rantsuwa ya ce zaka raka ni hmm. to a nan gurin ko da ba za ka je wajen ka bar rantar da rantsuwan wani ya kamata ka yi mai ka in kyautata zato za yace zaka da kaza ko za ba da abin hawa ko lasifikar masallaci ta lalace ce ku je wajen wane ya ce a muna jin tsoron fakila ce wallahi zai iya sai mu sai kawai yayin rantsuwa yana mai kyautata maka zato maka ne ka sai mana lasifikar masallaci gawa da ya rantsa akan haka za ka sai mana tabarman masallaci gawa da ya rantsa akan haka za ku gina mana ƙarin aji a makaranta wani ya rantsa akan haka za ka sai mana kujeru za ka sai qur'ani mu sa a masallaci duk waɗannan ba ayyukan alkhairi bane ba idan dan ka ya rantsa akan haka wannan kyakkyawan zato da ya maka yana da haƙƙi akan ka na wutar da rantsuwa su karka fara ta kawo shi in dai kana da halin da za ka yi haka lallai ne kai wannan tunda abin wajibi ne dan abin da shi wannan ce amara na rasulullahi kaga al'amru kuma yaktazu ruju umarni yana ɗaukar matsayin wajibci kun gane ya muku sai. Ka ga yadda mutunci ke da fadi bai bar kowane karamin abu ko ba ba da kake tsammani da abin da baka tsammani Abin da zaton ka zai kai ko wanda zaton ka ba zai kai ba nasarar mazlum taimakon wanda aka zalunta ka tsaya tsayin daka ka ka taimake shi ka kwatan masa zaluncin da aka yi masa ko kai da kanka ko ka sa ko ka kai shi wajen wanda zai taimaka masa in kai ba za ka iya ba duk wanda aka zalunce shi an kwace masa gida an kwace masa fuloti an yi menene ka tsaya ka taimake shi daga an dawo masa da haƙƙinsa ijabatu da'i kuma gayyatar eh, ansa duk wanda ya gayyace ka to a nan gurin waɗansu malamai suke cewa akwai gayyata ta walima akwai gayyata kuma ta abincin karamci ba wai na yau da gobe ba sun kowace dole ne ka ansa ta ko kuma a'a sai abincin walima malamai sun yadda abincin walima misali ka yi aure sai ka kira ne walima wani ina gayyatar ka walima ka nasanta sunana ya zama wajibi in an samu ka wani ina gayyatar ka walima ya zama wajibi ka an samu wani duk wanda ka nasanta sunan shi ka faɗe shi to ya zama wajibi ne amma idan annan masallaci ce ce jama'a na yi aure ina gayyatar ku walima gobe da la'asar to bai zama wajibi akan kowa da kowa ba amma dole cikin wanda suka je a samu waɗansu su je idan sun je sun wakilci saura amma idan ya rike takarda da suna ya biyo tun daga sahon farko da wani da wani da wani da wani da wani da wani har ya karshe ce ina gayyatar kolima to kowa sai ya je da kanshi idan ko ya ce haka a cikin jumla ina gayyatar ko ya yan uwa to ma'ana idan wani ya je ya dauke wasu amma in ya nasanta suna sai ka je wannan gayyatar walima dole ce ko kana azumi manzo Allah ce idan ka je ka karya inda azumin nafila ne ka karya daga baya kuma shi kenan wannan farin cikin da ka sa a cikin zuciyar dan uwanka ka ci abincin gidansa ya zama a madadin azumin za ka samu lada shi ma a ci kaji ka da Allah yanzu ya kamata ya wannan tambayar azumin dawo da shi wajibi ne faɗi miji wajibi ne ko na fila ne a'a karka yi wani dogon bayani wajibi ne ko na fila ne to shi ke na ce wanda ke azumin na fila yanzu kai tsakanin ka da Allah azumin dawo ɗin ka je ko kana kaddarawa in an samu wani mai azumin annabi da. a'a yanzu kuma sai ka tambaye nan nan azumin kafara bila ne ko wajibi ne to shi kuma yi ba zai ba ita aka ba ku ma'auni ba sai an faɗi me zaka auna a ciki ba yanzu kawai dan na ce ga buhu sai in ce dole wake zaka sa ganin da Amurka ne ka sa wake ganin da Amurka ne ka sa da an <laughs> ka na baka ma'auni tace idan mutum yana azumin nafila abin nufi dukkan wani azumin nafila kowane iri ne in aka gaice ka walima ya halatta kai mai ka kare shi a wannan kuma yana da banda na farilla azumin farilla kuma kowane iri ne shi ko ba za ka mai ba ba za ka kare ba ba shi kenan ba wannan shi ne ilimi ka kuma sai ka take ta aunawa an baka ma'auni amma ba abin ɗaiɗaikun mas'aloli a ce duk sai an faɗa masu wannan hadisi muttafaqun alaihi ijabatu da'i an sa gayyatar magayyata waɗansu malaman suka ce hatta wanda ya gayyace ka abincin karamci mai abincin karamci ana tashi daga masallaci ko ga wani gaggata sai ka ce gobe ina gayyatar ka cin abincin rana a gidana idan kana da uzuri sai ka faɗa ka ce a ah, gaskiya gobe ina da uzuri da dai za a sa wata rana idan ka ansa to wannan cewa za ka je to shi ma dole sai ka ci saboda za ka sa ya shirya abinci dan kai ballantana ko kuma kuna da yawa kun hudu ko biyar gobe ku zo gidana za a ci abincin rana a gobe gidana za a ci abincin lishai to dole ne sai kun je saboda da ya je gida zai faɗa ma iyalinsa gobe ina da baki za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ba su zaune ba su tsaye suna hidimar kokarin fitar da mijinsu daga mai kunyar baki sai aka shirya abinci kuma kake zuwa za ka sa damuwa a cikin zuciyar shi magidancin har a cikin zuciyar iyalinsa ba za su ji damuwa dan dukkan matar magidanci idan aka ce za a baki za a baki a gida tana son idan an kawo abinci an sa a duba a gida an cinye sai ta yi ta jin daɗi an cinye abinci amma ta buɗa nan daga yadda yake ta buɗa nan daga yadda yake za ta ji daɗi to ita ma kenan wanda ita sai ta ga cewa duk hayaki da ta sha na girki a banza da sannan kuma shi da ya kashe kuɗi ya ƙara cefa ne dan kai shi ma sai ji babu daɗi ashe kenan an sa gayyatar mutum lokacin da ya gayyace ka abincin karamci shi ma dole ne ka mun ko abincin karamcin babu mu saba ba sosai in mu nan magidanta wai ta bayyana abincin karamci an taɓa yi an samu waɗansu dan karo ne daga hannu ya taɓa yi kaga sauran za su kunyata ina jin dai waɗansu taɓa yi waɗansu kuma ba yi ba to kuma yana da muhimmanci abincin karamci shi kuma ana yin sa ga mutumin da yake da wata falala ko dai ilimi na addini ko kwazo wajen aikin musulunci ko da ba mai ilimi ba ne wani mujahidi ne an gane ko ko wata falala ta shugabanci cikin al'umma duk dai mutumin da yake da da yake da falala wajen wani abu na ciyar da addini gaba ko al'umma gaba akan yi masa abincin karamci haka sahabbai suka kaiwa annabi sai mutum ya shirya abinci a gidansa ya gayyato annabi sallallahu alaihi wasallam dan karamci haka kuma suka kaiwa junansu sai mutum ya shirya abinci don ya gayyato abincin karamci to shi abincin karamci ladan shi daban sannan kuma abincin bukata shi kuma ladan sa daban abincin bukata shine wanda zaka ciyar da mai mace wanda yake cikin talauci yake cikin halin kakanuka ya ko rashin lafiya da karancin abin hannu to kaga wannan abincin bukata ke shi abincin karamci ana maka ba dan baka da shi ba karrama ka ake san ina fata an fahimta yanzu idan mutum ya shirya abinci sai ya kira wani hakimi ya kira wani sarki sai a ce dan sarki ba da abinci a gidansa ko hakimi amma shi ganin ke alfarma da ya ce hakimi ya zo gidansa ko sarki ko chairman na local government ko gwamna ya zo gidansa ko commissioner ko wani attaji har kawai ka da abinci sai ka gaito Allah zamin dan tata dan bai da abinci a gidansa ma'ana karamci ne za ka yi to wannan yana da daɗi akan yi wa mutum ba wai dan baya da shi ba abincin karamci yakan kulla alaka kuma tsakanin mutane da soyayya wani lokacin sai ya cike a gidanka ya ci abincin sama da yadda ya ci a gidansa kila ya ga wani abu ne wanda aka yi nan ka musamman idan kai ababai kala kala biyu da ba abincin karamci da kuma karka zo kawai ka kawo tuwon masara mai kuka wannan gidan kowa da wannan abincin yunwa nan sai ka mika talaka yi ta yi ko ba haka ba ba za ka yi abincin karamci ka za ka haɗa waɗansu ababai kaza da kaza da kaza na marmari akwai na burgewa akwai na marmari na burgewa abincin da yake mai tsada iri kaza iri kaza to shi mai kuɗi ba za ka burge shi ba dan wannan abincin sa ha gwamna ba za ka burge shi ba amma ka sa kuɗa tsakanin na burgewa da na marmari wani zogale wani kwaɗar rama wani dinkin wani rumace wata tsala wani abu haka ko abincin karamci irin abin da ya daɗe ya manta da banshi da shi wajen shekara ashirin baya tsammaninsa kuma cikin abincinmu ne na gargajiyarmu sai aka yi shi a gida yi mai tsafta sai ya burge shi sai ga ya sake ya take cikinsa wani kunun kanwa na mai jefu. hadisi na ɗari tara da ɗaya wa anhu miri na koma zuwa gaba, abu huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت قريش ياتي إن الله عز وجل يقول يوم القيامة ubangiji ta'ala zai faɗa a ranar tashin kiyama yabna adama maritu falam ta'udni ya kai dan adam na ke tare wani hadisi ne oh na 900 ba mu karanta ko to wa an abi ta hadisi na 900 wa an abi ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi ce manzon Allah ya ce haqqul muslimi alal muslimi khamsun haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwansa biyar ne kar ku manta a wancan hadisin da ya wuce baya mun kida ya ababe nawa iyadatul marid ittiba'ul janaza tashmitul afis ibrarul muqsim nasrul mazlum ijabatid da'i ifsha'is salam anan kuma sai ce biyar wato a nan gurin kada ka ɗauka baya tsallake biyar a lokacin da annabi ya wannan bayani ya lissafa biyar daga baya baya hana ya ƙara biyu ko ya ƙara uku ko ya ƙara matubiyar ɗinsa zama goma wato faɗin biyar baya nuna takaituwar abin akan biyar a'a abin da ya faɗa a wannan darasin kenan ƙarin kuma sai wata ran in ka gani cikin wani hadisin sun kai bakwai baya cin karo da wannan hadisin haƙƙin musulmi kan musulmi ɗan uwansa biyar ne na farko raddu salami mayar da sallama lokacin da ya ce, assalamu alaikum zaka ce wa alaikum salam na biyu wa iyadatul marid duba mara lafiya na uku wattiba'ul janaiz bin gawa abin ne ta da kai ta musulmi dan uwanka na hudu wa ijabatu da'awa amsa gayyata idan an gayyace ka na shida wa tasmitul atis gayar da wanda yake atishawa idan ya ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah amsa gayyata idan an gayyace ka wannan dukkan gayyatar ɗan uwanka musulmi zai gayyace ka idan babu wani mane a shari'anci to zaka je ba abin da ya hana a shari'ance sai ka je amma mutum ya gayyace ka walima za a ci za a sha cikin dangin kayan halal na ci da na sha sai ka je ya zama wajibi mutum ya gayyace ka walima amma za a garwaya tsakanin kayan halal da kayan haram nan ba za ka je ba bai zama wajibi ba saboda mai an sami mani'un min al-mawani mutum ya gayyace ka walima dangin kayan ci da na sha don na halal ne amma za a haɗu maza da mata a cakudu to ka ganin ma ba za ka je ba saboda me saboda cakuduwa maza da mata wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na 901 daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna allaha azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyama ubangiji ta'ala zai faɗa a ranar tashin kiyama yabna adama maridtu falam ta'udni ya kai dan adam na rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba qala sai shi dan adam ya ce ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ya ubangiji ya zan je gaishe ka bayan kai ne ubangijin talikai gaba ɗaya kai ka halicce su ka samar da su ba ka da bukatar komai a wajen su qala sai ubangiji yace amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu shin baka da labarin cewa bawa na wane ya yi rashin lafiya baka je duba shi ba amma alimta annaka law uttahu la wajadtani inda shin baka da masaniyar cewa kai din da ka je dubo shi da ka same ni a wajen waɗannan ababai guda biyu abu na farko da yace amma alimta anna abdi fulanan shin baka da masanar cewa bawa na wane wannan abdi da yace bawa na wato ubudiyya khassa ce ba ubudiyya amma ba domin akwai ubudiyya amma akwai kuma ubudiyya khassa ubudiyya amma shine duk wanda ka gani a ban kasa da kirista da bayahudi da dan addinin buda da bamaguje da musulmi dukkanin su bayi ne na Allah shi ya halitte su in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda wannan ubudiyya amma bauta ta gaba daya ta kowa bawa yake ga Allah ma'ana kowa halittar Allah ne mallakar Allah ne Allah ya samar da shi sai kuma ubudiyya khassa ubudiyya khassa ke bantacciyar bauta bawan da bayan Allah shi ya halicce shi to kuma shi din yana bauta ga Allah to irin wannan bawan Allah yake nufi ba bawa ga magarin bawa ba dan in haka ne da sai ya zanto za a zarge ka in baka duba mara lafiya ba sawa'un musulmi ne ko kafiri ne to amma a nan gudun zargi zai hau kanka ne kan wa kan musulmi dan uwanka da kasan bai da lafiya kuma baka je dubo shi ba ko shi ne talaka kai ne sarki in ka ji kuma akwai yiwuwar ka je ka dubo shi sai ka je ka dubo shi musamman idan akwai keɓantacciyar sanayya ta iya yi wa ce a nan gwara akwai mara lafiya kuma kai baka san wannan mara lafiya ba ta iya wa zuwa ce wani baya da lafiya ana ambata sunan shi kaji ka san shi kuma dama akwai sanayya keɓantacciya kai da shi to kaga kowanne dai zaka dubo shi in ka sami iko amma dubo wannan na biyun ya fi na farkon karfi ina fata an fahimta da yanzu idan ka ce haka ma'ana kullum dare da rana kenan kana cikin duba marasa lafiya baka soke wajibi ba dan marasa lafiyar da ke asibitin murtala da wanda suke asibitin nasarawa da wanda suke asibitin malam aminu za su ilin safuwa kuma in dai musulmi ne dai yan uwanka ne za a wajen ta maka dubo waɗannan duk gaba ɗaya kaga akwai bambanci tsakanin wanda akwai sanayya da mu'amala da hulɗa ko makwabtaka ko kaza ko kaza ko kaza wurin aiki ɗaya kasuwa ɗaya da kuma wanda babu wannan ma'ana dai nan gudun saboda mai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa abinda ne nake so in ce da ku anan ya yan uwa ubudiyya kafa ita Allah yake nufi da yace baka san ba cewa bawa na wane ya yi rashin lafiya falam ta'udhu baka je ka gaishe shi ba kaga nan zargi ake wa wanda bai je duba mara lafiyar ba to wannan bawa da Allah ce shin yana nufin bawa wanda Allah ya halitta ko kuma bawa wanda bai cin ma Allah ya halicce shi kuma yana bauta ga Allah wanda yake bauta ga Allah shi na biyan ake nufi ina fata mu idan ka sai mun kare amma alimta annaka law utahu la wajadtani inda ba da masanar cewa inda ka je duba shi din da ka same ni a wajen me yake nufi da ka same ni a wajen wannan na nufin kusancin Allah tare da bayi to shi kuma kusanci iri biyu ne akwai kusancin zati irin yadda yanzu ina kusa da bawan Allah nan da ke hagun dina gani gashi zatin jikina na kusa da nashi ina kusa da wanda yake dama na ina kusa da duk wanda yake cikin masallacin nan kusanci na me na zati to kuma akwai kusanci wanda yake ba na zati ba kusanci na kulawa da kiyayewa na yadda zatin Allah baya kusa da zatin bawa amma kiyayewar Allah da kulawar Allah da kiwatar Allah na kusa da bawa ɗin dab da shi wanne ake nufi na farkon ko na biyu na biyun ake nufi a mazhabin ahlus sunna wal jamaa a mazhabin ahlus sunna wal jamaa ma'ana ba wai zatin Allah ke dab da zatin wannan mara lafiyar ba ta yadda yana kwance akan gado a asibitin murtala shi ma Allah na kan wannan gada ta Allahu an zalika ulwan kabira ina fata fahimta yana cikin daki a wadin da yake ubangiji na wajen da zatinsa ba haka ake nufi ba a'a kusanci na kulawa kusanci na kariya kusanci na kiyayewa kusanci na dukkan wani mulki da sulta da iko da kudura akan bawa da sannan kuma da kusancin mala'iku da ke tare da shi bawa tun da su wakilan Allah ne sun zo da umarnin Allah ina da an fahimta to wannan ko ka bashi wancan ma'anar ko wannan amma in ka ba da kusancin zaci to kuma ya zama kuskure ke da jin mun fahimci wannan amma alimta law uttahu la wajadtani indahu ya adam ya kai dan adam istata'amtuka falam tut'imni na nemi ciyarwarka baka ciyar da ni ba Allah zai ce da bawa haka qala sai bawa yace ya rabbi kaifa ut'imuka ya ubangiji ta yaya zan ciyar da kai wa anta rabbul alamin kai ko kai ne ubangijin talikai kala sai ubangiji ya ce amma alimta annahu tat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu shin baka da masanar cewa bawa na wane ya ne maka ciyar da shi baka ciyar da shi ba amma alimta law annaka at'amtahu lawajadta zalika indi shin baka da masanar cewa inda ka ciyar da shi din da ka samu sakamakon ciyarwar a wurina <laughs> ina jin kun fahimci wannan ma'ana na nemi ciyarwarka baka ciyar da ni ba na nemi ciyarwarka ma'ana na yi maka umarni da mai ciyarwa sannan kuma baka ciyar da ni ba sai bawa abin ya masa gingirin ya za ka ce ban da ka ba ubangiji tunda a duniya ka yadda cewa ubangiji baya bukatan ciyarwa mai ciyarwa an gane ko ma min minhum min wa ma uridu an yut'imun ba na bukatar arzikinsu ba na bukatar wasu. wa huwa yut'imu wa la yut'am shi ubangiji shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi amma tare da haka sai cewa bawa dan me baka ciyar da ni ba shi ko bawa bisa ga wancan ilimin da ya sani na alqur'ani ya san ba a ciyar da Allah sai ya ubangiji ya zan da kai bayan kai na ubangiji talakai sai Allah ya masa fashin bakin ai da nace baka ciyar da ni ba shin bawa na wani bai taba neman taimakonka ba da agajinka ba da tallabinka na abinci ko wani abu kuma ka ki masa saboda yadda bawan ke da kusanci da ni kuma yake bautata min idan ka kyautata masa ya ji daɗi ni kuma sai in tanda maka sakamako kan haka wato kamar ciyar da ni ne ai an ce kama da wane <laughs> ba ta wane yanzu na ce wane na da fari kamar farin wata sai zan to daidai yake da farin wata nuna mahimmancin ciyar da bawa ne wannan sai ke nuna idan ka tashi ciyarwa akwai ciyarwa wadda za ka yi wa kowane mabukaci akwai ciyarwa da za ka yi wa mabukacin da yake kuma dabdabin tafarkin Allah wannan kuma daban saboda kusancin sa Allah idan ka ciyar da shi to akwai lada na musamman kira ina ba ta fahimta inda ya sa ma za ku gane cewa ciyarwar ba koma take gare shi ba da bawa ya ce ya rabbi kaifa utimuka wa anta rabbul alamin sai Allah ce amma alimta annaka annahu istata'amaka abdi fulanun falam tutihu amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta zalika indi indi da ka ciyar da shi da ka samu zalika sakamakon ciyarwar indi a wurina wato da ka ciyar da shi da sai ce da ka ciyar da shi da ka ciyar da ni bai ce haka ba da ka ciyar da shi da ka samu sakamakon a wurina a ce ba ta koma zuwa ga Allah tana koma zuwa ga zuwa ga bawa ya adam ya kai dan adam istaskaituka falam tasqini na ne baka shayar da ni baka shayar da ni ba kada sai ya ce ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin ya ubangiji ya zan shayar da kai bayan kai ne ubangijin talakai kada sai ubangiji ce istasqaka abdi fulanun ga abinda Allah ya jarrabe shi da shi da kai kuma yadda Allah ya warkar da kai kila Allah ya fi son shi sama da kai amma ya sa shi a wancan hali kai kuma ya sa ka a wannan hali sai godiyar ka game da Allah ta yi mai ta karu fa'ida ta uku sada zumunci duk wanda aka ce wani ya ja dubo da shi je rika tuno waɗanda suka dubo da shi lokacin da wato ainihin rashin lafiya waɗanda ba su tuno shi ba kuma zai tana cewa su wani ba su je sun dubo shi ba ashe abin na da fa'idoji da dama ina fata mu fahimta to sannan kuma suka ce duba mara lafiya na buƙatar lokacin da aka je kar a daɗe da yawa ɗan ƙanƙanin lokaci ake ɗauka waɗansu kuma suka ce a'a ba a cewa a daɗe ba a cewa kar a daɗe wannan ya danganci yanayi da halin da mara lafiya ke ciki akwai lokacin da yake cikin hali na bukata hutu da ba a son surutu to da kaje kaga yadda shi suke tafiyar ka akwai lokacin da ya fara murmurewa sannan kewa ta ta yi masa yawa yana zaune a gida babu kowa duk lokacin da wani je shi ma baya son a tafi to wannan sai ka dan bashi lokaci kai da zaka zama mai hankali wanda zaka auna zaka gane haka daga lokacin da ka kalle shi a yanayin da ka same shi gida ciki in ka kana magana yana ansa da kyau to ba bukatan daɗewa ko kaga waɗansu za su daɗe suka ce jama'a sai mu abin nan tun da mun riga mun duba shi muna fatan wani Allah ba da sauki sai a tafi amma idan ka gan shi a sake ya saki fuska shi ma kanshi yana buƙatar mai tattaunawa dan kewa ta masa yawa ya dai baya fita to kaga wannan zaka iya bashi wato ainihin lokaci sama da wancan na farko kai ne da hankalinka ake son da basirarka kai kokarin gano wannan sannan daga cikin fa'idar dubawar lafiya idan ka je ka ga yana cikin wani aiki na sako ka faɗakar da shi ka ga yana sakaci da wajibi ka faɗakar da shi baya sallah yana nufin sai ya warke yara mata kwana 40 a sai ka ce a'a in dai kana da hankali dole sai kai sallah ko ba ruku'i ko ba jada ka nuna masa yadda ake tsarkin mara lafiya yadda ake sallah ta mara lafiya duka ka faɗakar da shi wannan in ka ga ya buɗe kaɗe kaɗe da wake wake ka ce haba wani ai bai dace ba kai da kake cikin irin wannan hali ai ya kamata zikirin Allah zaka yawaita ga kasa ɗin wa'azi ga kasa ɗin karatun alkur'ani shi ya kamata ka yawaita ma'ana dai ka ƙarfafe shi akan harkar lahira da sauransu ka karfafi shi kan harkar addini kuma in ka ga ya kare da yawa sai ka bashi kwarin gwiwa ya ko wanda ya cuta sama da taka nan ya warke wani ma ya yi irin wannan ya warke sai ya samu mai kwarin gwiwa karka ne karka bashi labarin batattu da aka yi maka barka Allah ya zama maka da wani haka jiki yake wallahi zama ka dawo daga kai wani ma a kan rusa shi gaba so ake kasa ya sa rai ka sa ya sa rai ko shi yana cewa to ga dai ka ce ai ai da ganin jikin naka wallahi kamar ma ka fara warkewa fa jiya ba haka muka same ka ba yau ka fi jiya kyau wato sai ka ja sama kwarin gwiwa wai jiya ya fi yau kyau <laughs> wai yau kai yafi jiya kyau yau din nan ka fi jiya kyau to yana sa irin wannan kalmomin waɗannan dukkaninsu ladabi ne na duba mara lafiya idan an ji duba shi idan mutum ya yi so in mutum ya je sau ɗaya ya sauke wajibci in ya maimaita bai yi laifi ba kuma ya danganci maimaitawar daɗewa ko rashin daɗewa ga rashin lafiya a wanda zai wajen kwana arba'in yana rashin lafiya ka ce dan ka je sau ɗaya shi kenan cikin kwana arba'in kan ya kamata allah kalla mutum ya je sau nawa biyu uku haka amma mutum da rashin lafiyar kwana uku ka je sau ɗaya ba a cewa ka je yau gobe sai ka je ko jibi sai ka je wannan ya danganci kusanci ko rashin kusanci akwai wanda yake abokin ka ne kullun kana tare wannan in kullun ka je ma ai baka yi laifi ba akwai wanda yake dan uwa ne wa ko kani ko surikin ka wannan in ka je kullun ma ai baka yi laifi ba akwai kuma mahaifi wannan dole ma ka je kullun ka ka je da safe ka je da yamma wani lokacin ka je har su to ya danganta kusanci ko rashin kusanci hadisi na tara biyu. وعن ابي موسى musa radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري an karbo hadisi da abu musul ashari Allah shi kare a gare shi shi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku je ku duba mara wa at'imul ja'i ku ciyar da wanda yake jin yunwa wa fukkul ani ku yanto kamamme ko tsararre ko fursunan yaki al'ani ana nufin al'asir mutumin da aka ribace shi a wajen yaki ku fanso shi fikak kenan fakku raqaba aw it'amun za mu za mu wannan fikakul ani fukkul ani wato ku yanto wanda aka ribace shi a matsayin fursunan yaƙi ku ba da kuɗi ku fance shi shine fukkul ani ku yanta bawa duk yana cikin fukkul ani wato kenan duba mara lafiya an haɗa shi da siyar da abinci an haɗa shi da mai yantar da fursunan yaƙi fanso fursunan yaƙi duk a cikin hadisi da wanda ke nuna muhimmancin sa to nan da aka ce ka ciyar da mara lafiya ana nufin wa musulmi kadai ko kuma har kafiri kowa da kowa har kafiri in ba yaƙi kuke ba ka ciyar da shi kafirin da ake yaƙi to kuma wannan wanda ai dama wannan makasudi ko kai kashe shi ne ko ya kashe to yunwa za ta karasa shi ka gaba sai kai asarar gonar ka kafa ya lissu bai ka ce da shi wannan kuna ya kazuma amma kafirin da ake zaune sanan amana da shi shi ma yana daga cikin wannan ka iya ciyar da shi abinci suka siya wa wani ta ala ce wa tayyamuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci bisa ga suna son abinci wa suke ciyarwa miskinan miski yatim maraya asira fursunan yaki suka ce a fursunan yaki ya iya wa kafiri ne aka kamo shi amma an ce kuma a siyar da shi saboda lokacin da aka kawo shi ko da ana yaƙi ya zama shi yanzu ba ta kansa ma yaki haka za a iya siyar da shi abinci ma'ana dai kafirin da ba yaki ake da shi ba za a iya siyar da shi abinci kana ce sun da kafiri ne a kyale shi ya mutu da yunwa wata kare da bukata akwai hadisi da manzo Allah ke cewa la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi kar ka abuta da kowa sai mun muni kar wanda ya ci abincin ka sai ta ki ya sauran Allah sai malamai suka ce wannan ana nufin abincin karamci ba abincin bukata ba dan abinci iri biyu ne abincin karamci da abincin bukata irin abincin da na ambata da na buga misali da shi na ce ka iya yatan sarki ka iya yatan attajiri ka iya yatan gwamna shine abincin mai karamci to wannan ba ka yi wa kafirin shi dan bai cancanta ba dan mai zaka karrama shi a na me za ka karrama shi kan tauhidi shi baya da tauhidi kan sallah kan zakka kan azumi kan aikin haji kan karatun qur'ani shi duk baya waɗannan to anan me zaka masa abincin karamci wanda zaka yi wa abincin karamci shine mummuni manzo Allah sai la ya'kul ta'amaka illa taqi kar wanda ya ci abincin ka na karamci sai taqi amma abincin ta'amul haja ko abincin bukata wannan ko da mutum bai hude ne ko kirista ne abincin bukata zaka iya bashi dan ya tunda zaka iya baiwa dabba ma dan kar mutu to balantana kuma ran dan adam kun gane bambanci tsakanin biyan وعن ثوبان رضي Anhu عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث نتربي دقو daga ثوبان da شكار يدعى قريشي daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal yati innal muslima al muslima idan musulmi ya je duba dan uwansa musulmi lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji ba zai gushe ba yana cikin wato farfajiyar aljanna har ya zuwa lokacin da zai dawo an gane ko ko kuma yana cikin lambu na aljanna har ya zuwa lokacin da zai dawo qila ya rasulullah sai aka ce ya manzo Allah wa ma janna me yake nufi da lambun aljanna qala sai ce janaha ya ai itacen aljanna wato lokacin da ka tafi dubo dan uwanka mara lafiya da niyyar ka je ka dubo shi kamar kana tafiya ne cikin itacen aljanna masu ƴaƴa waɗanda ake ci a hanya har ka je ka dawo kamar kana cikin su ne kaga wannan mai ke nuna ba falalar duba mara lafiya wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi wa ana radiyallahu anhu hadisi na 904 daga Ali bin Abi Talib Allah shi kare da gare shi yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan ba wani musulmi da zai je ya duba dan uwansa musulmi da safe ghudwatan shine tsakanin sallar asubahi zuwa hudowar rana shine wata da sassafe illa salla alaihi saba'una alfa malakin face sai mala'iku dubu saba'in sun yi masa salati ma'ana sun roƙa masa gafara hatta yumsi har ya kai yamma wa ina adahu ashiyatan in ko ya je duba dan uwansa musulmi ne da yamma bayan an yi azhar kafin faduwar rana a wannan lokacin yaje ko bayan la'asar kafin faduwar rana salla alaihi saba'una alfa malakin mala'iku dubu saba'in za su yi masa salati hatta yusbih har garin Allah ya waye wa kana lahu kharifun fil janna kuma zai kasance yana da wani ɗan itace da aka tanada masa a cikin aljanna rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun al kharifu as al idan an ce al kharif ana nufin ɗan itace da aka riga aka tsinko aka ajiye ayyul mujtana wanda aka tsoro wa na anas radiyallahu anhu qal daga anas dan malik Allah shi kare da gare shi yace kana gulamun Yahudiyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani yaro ba yahude da yake wa annabi hidima fa marida sai ya rashin lafiya fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'udu sai annabi ya zo yana duba idan duba shi فقعد inda رأسه sai annabi ya zauna a daidai kansa fa qala lahu yace aslim shiga musulunci mana fa nazara ila abihi wa huwa inda sai yaron ya kalli mahaifinsa dan mahaifin na wurin sa sai mahaifin yace da dan ati abul qasim kai da a gaban qasim mana fa aslama sai yaron ya shiga musulunci fa kharaja an sallallahu alaihi wa sallam yaqul sai annabi ya fita yana mai cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar yabo ya tabbata ga Allah da ya tsamar da shi daga wuta sai kaga bayan ka je duba lafiya akwai manufa da ta kai ka manufar farko sanya farin ciki a zuciyarsa manufa ta biyu raya sunnar annabi manufa ta uku kuma shine mai wato da'awa ashe da'awa na ɗaya daga cikin manufofi na mai na duba mara lafiya wannan sai yake nuna ashe shi yasa in duba musulmi ya zama wajibi to duba wanda ba musulmi ba kuma zai zama mai mustahabi in ka je dan ka gabatar da da'awa zuwa gare shi yasa wani malami ke cewa yana da kyau duk abin da zaka kai musulmi ka yi abin da ake kira tawsi'u da'iratul ahdaf fadada da'irar manufa yayin fadada manufa ta iya ga wani abu za ka yi shi da manufa ɗaya amma manufofi biyar na iya shiga ciki to duk sai ka kokarin halarto su a cikin zuciya ka sa su lokacin da za ka yi to sai ka samu ladan waɗannan tunda inna mala amalu a yanzu misali za ka iya zuwa masallaci bayan an yi kira sallah an kira sallah ɗaya sauran fata kuma ka san ba a tayar da sallah sai ɗaya kada kuma minti sha sai ka zo wajen tun ɗin saura kwata ana gama sallah ka shiga masallaci ka da ka taho da ita daga gida don saboda idan ka zo ka yi ka yi abin da ke kira tahiyyatul masjid ko kuma rawatib a hudu ta kafin ta sahar kaga wannan manufa ce guda daya kuma tana da kyau to amma kaddara da ka zo yin ta kuma ka samu kanka a cikin masallaci sai ka kulla niyyar yin ta bayan ka yi ta ka kulla niyyar zama dan jiran sallah kaga shi ma zama dangaren sallah din shi kansa kuma shi ma menene yana da ladan na musamman sannan kuma sai kai amfani da ragowar mintunan wajen bitar wani abu na alkur'ani ka kulla niyyar kowane harafi ka samu lada goma kaga dai ka ƙara samun wata manufa ina fata fahimta to kuma ka kulla niyyar kai wani babba ne kana sa ƴaƴanka su ganka su koyi da kai yaran gidanka su ganka su koyi da kai shine ita ma duk ka sa wannan cikin manufa kaga manufar da awata shi kaga shine tawsi'u da'iratul ada fada da manufar mai fada da da'ira ta manufa kada zanto manufa ɗaya ka sa manufofi da yawa cikin abu in baka samu wancan ba ka samu wancan in baka samu wancan kila ko ka same su duka gaba daya inda mal'amalu bin niyyat to inda malikul lamri'in ma hadisi na ɗari tara da biyar kenan wanda kuma imam bukhari ya ruwaito to ina ga sai mu dakata kan wannan hadisi mun karanta dai babin farko a cikin nan shine babin ga yadda mara lafiya a darasi na gaba insha Allah sai mu tashi babin abin da za a kira mara lafiya a kansa ko abin da ya kamata a falakar da shi ko addu'a ko wani abu za a yi masa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah suna da yawa don haka ba zan iya ansa su duka ba sai dai waɗansu na zazzaba mai tambayar farko yana cewa ya halarta mutum ya sumbaci 'yar kanwar babansa bai halarta ba 'yar kanwar babanka ai ba muharramar ka bace ba ya halatta ka aure ta sai idan yarinya sai yar karama jaririya wadda bata ka a sha'awata ba to wannan babban mai hankali da ya sumbace ta yayi haka ne dan mai dan kauna ko tausayi ko yi wa yaro wasa amma matukar ta kai lokacin da za a iya sha'awar mace to ba shi halatta taba jikinta ma na sun ta sannan yake cewa idan mutum ya gayyace ka wajen fati na biki ko ɗaurin aure a coci za ka je bai kamata ka je ba ya halatta musafaha tsakanin maza da mata waɗanda suke maharaman juna ya halatta don mutum ya yi musafaha tsakanin shi da yassa ko kan masa babu wani laifi ciki sai in mutum ya zanto cikin wato lalatattun da suke iya sha'awar muharramansu to wannan bai halatta gare shi ba duk wanda ya san cewa raunin takawa a cikin zuciyarsa zai kai matsayin da in ya taɓa jikin yarsa ko kan wasu zai ta to bai halatta ya ba wanda kuwa san cewa zuciyarsa babu komai a ciki to wannan dan yayi musafaha da ita babu wani haramun a ciki mutum na iya sumbatar dan da ba nasa ba yaro karami da ba naka ba za ka iya sumbatarsa babu wani laifi kai mutumin da yake da kuɗi kuma baya fitar da zakka mai hukuncinsa hukuncinsa shine ubangiji ta'ala ya yi masa tanadin azaba sai fa in ya tuba manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa dukkan mutumin da baya fitar da zakar dukiyarsa ranar tashin kiyama za a rike da ita wannan dukiya ta zama wani katon maciji katon kumurci wanda zai zo ya nannaɗe wuyarsa ya taɓe bakinsa mukamukin sama ya sama na ƙasa ya ƙasa yana masa tsartuwa mai tafi yana cewa da shi ana kanzuka ana maluka ne ne dukiyarka wadda kake fitar da haƙƙin Allah a ciki a yi masa azaba da shi maciji ƙato kumurci mai kora maciji mai kora shi ko kowanne dafi da wannan hadisi malamai ke fassara faɗin Allah ta'ala a cikin sutu al-imran sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah da sannu za a yi musu abun wuya da abin da suke rowarsa ranar tashin kiyama abin da suke rowarsa ita ce yadda ba su fitarwa zakka ba za a yi musu abun wuya da ita shi ne maciji da za a rike ɗar da shi ko dukiyar ta su kuma shi abin da Allah ya ce kan zuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi bi bi'azabin alim waɗanda suke taskance zinari da azurfa wanda ba sa ciyar da su don Allah yi musu bishara da azaba mai tsanani yau mai yuhuma laiha fi nar jahannam ranar da za a narkar da dukiyar tasu a cikin wutar jahannama ta zama wuta fa tuqwa bi hajji ba hukumu junubuhum a rika musu lalas ana goga musu ita a fuskokinsu da kuma kuibinsu wa zuhuruhun da gadon bayansu ana yi musu lalas kamar a sa karfe a cikin wuta ya ja a riƙa. ɗaɗarawa mutum shi a goshi da nan hakarkarin dama da na hagu da kuma gadon bayansa ana cewa da su haza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun wannan shi ne abinda kuka taskance wa kayukan ku ɗanɗani irin abinda kuka taskance ku ɗanɗani sakamakon na azaba wannan shine ke jiran wanda dukkan bai fitar da zakar dukiyarsa bayan ko ya san dukiyarsa ta kai a fitar da zakar ko ya bayar da wani sashi bai bayar da wani sashi ba wannan kuma yana cewa mutum da yake da cikakken tauhidi amma ba ya sallah ba sai cikakken tauhidi ba tafiyan cikakken tauhidi kuma ba a sallah ba shi ma wannan yana cikin haɗari mun yadda yana da tauhidi amma dai ba cikakke ba yana cikin haɗari sosai da sosai domin sallah rukuni ce cikin rukunin musulunci guda biyar kuma a cikin ayyuka na gabbai sallah ita ce shugaba idan sallah ta karbo ana sa ran sauran ayyuka su karbo idan ta lalace kuma sauran ayyuka ma sun fita cancantar su zama lalatattu har akwai malamai da suke cewa duk wanda baya sallah kafiri ne sun kafa hujja da ayar da ke cikin suratul tauba fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din Allah wanda yake da tishu ko kuma idan a waje akwai mai sayar da tawo irin dan an kici matsayin durƙusawa iyaye da sarakuna da ake yi a al'adar Hausawa matsayin haka shine haramun ba shi halatta a durkusa wa wani ba shi halatta a idan yana amfani da shi ya bai kamata ya bani ba wanda yake amfani da nashi sai tsayin durkusa wa iyaye da sarakuna da ake al'adar hausa na ce hakan bai halatta ba mun sha faɗin haka a wajen karatu wannan al'ada ce kadai ta kasar hausa amma shari'a ba ta aminta da ita ba kamar nau'i ne na bauta da su masu mulkin ake yi wannan sai a hankali a hankali yayin da ya zanto malami masu tsoron Allah ne a fada sannan kuma sarakuna ɗin su ma suka yadda za su aiwatar da addini a aikace ba yadda ake aiwatar da al'amura a al'adance ba lafiya kuma yana tambayar durkusawa ya ga yadda mahaifiya duk ɗaya ne durkusa a ga yadda mahaifi ko mahaifiya da kuma gayar da malami da gayar da mai mulki duk ɗaya ne wa cikin addini in gayyatar abokai a gidan mutum don su ci abinci na dare ko na rana yana cikin abincin karamci da za ka iya wa abokanka don kayi wannan ana kirga ka a matsayin mai karamci kenan kuma shi abincin karamci dama tun da ba na bukata bane ba kullum kullum ake yin shi ba ko so ɗaya a wata ko so biyu ko duk juma'a wani lokacin a karamar sallah babbar sallah wani lokacin wani abu na munasaba ya kama to haka abincin karamci yake da idan ya zama kullum kullum to su ma ka za ka wahalce su kenan sannan shi kuma wancan kasa kullum yana cin abinci a wani wuri a madadin ya ci abinci a gidansa shi kuma cin abinci a gida a wurin su mataye din yana da mahimmanci mutum idan yana daga cikin karrama matarka ta ga cewa kana cin abincin da ta yi kafin nuna kwaɗayi da zalama kan abincin ta sama da abincin gidan kwalama yau kana can gobe kana can to sai dai kuma ga waɗanda dama a al'adar su ba sa abincin sayarwa sai ake yi to wannan kuma daban wannan sa ta ƙarshe ku yi mun hakuri game da sauran wata baiwar Allah ce take cewa mijinta ya rasu ya barta da ciki bayan wata ɗaya da mutuwarsa sai ta haihu sai iyayen mijinta suka ce da ita tunda ta haihu to ta gama idda da ta kaba baki ɗaya ita kuma sai abin ya ɗaure mata kai ta ce da Allah su yi mata haƙuri har sai ta tambayi malaminta saboda haka take cewa ita ta lura da faɗin Allah ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wato abin da ya burge ne da ta ayar daidai yadda ake rubutu ta ce to wato wannan aya tana cewa waɗanda suka mutu suka bar mata to su matayen za su zauna ba za su yi aure ba har tsawon wata hudu da kwana goma wato lokacin ta kama kenan ta ce to ita sai ta fahimci cewa babu ruwan haihuwarta da ta kaba ma'ana haihuwa ɗannan ba za ta yanke mata ta kaba ba har sai ta yi wata hudu da kwana goma amma dai da Allah ina neman fatawa a wajenka daga ɗalibarka amsa a nan da suka faɗa miki shine daidai idan mace tana da ciki to mijinta ya mutu ta kabarta ƙarewarta shine haihuwarta da zaran ta haihu to ta ƙare ta kafa kenan haka kuma da mace mijinta zai sake ta kuma tana da ciki to haihuwarta shine fitarta daga iddarta wannan aya da kika kawo haka take ga matar da bata da ciki don matar da bata da ciki sai mijinta ya mutu ya barta to wata hudu da kwana goma shine lokacin ta kabarta amma matar da take da ciki kuwa haihuwarta shine ta riga ta kammala ta kafa kenan kamar yadda na san kin san cewa idan miji ya saki matarsa kuma ba ta da ciki to ta jini uku ko tsarki uku tunda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wato mata yanda aka sake za aka sake su za su yi jinkiri na zaman idda har tsawon jini uku wato nan ana nufin idan ba ta da ciki kamar da ita ma waccan da aka ce wallan zina yi tawaffo na minkum wa yazaruna na yatarabbasna bi anfusihin na ta ashirin wa ashira?" matar da mijinta ya mutu za ta yi ta kaba har tsawon wata hudu da kwana goma ana nufin idan ba ta da ciki saboda mai saboda su masu ciki Allah ya keɓance su da wani hukuncin daban a cikin suratul talaq ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahun waɗanda suke da ciki ajalin da aka sa musu na fita daga idda da kuma fita daga takaba an yada'ana hamlahunna shine su sauke abin da ke cikin da zaran kin haihu shi shikenan bisa ga wannan aya inda mace mijinta zai mutu da safe ranar lahadi kuma da magariba ranar lahadi sai ta haihu to ta gama ta kaba kenan haka inda mace mijinta zai sake ta da safe ranar lahadi kuma da magariba sai ta haihu to kuma shi kenan ta gama idda kenan to ballantana ke da kika yi tsawon wata daya sannan kika haihu kin riga kin fita daga takaba babu wata takaba kuma akan ki ta riga ta wuce ta wannan tsawon wata daya ita ce kawai ina fatan kin fahimci wannan bayani da na miki tare da hujja da na kafa miki a cikin aya ta suratul talaq to yan wasu mu takaita akan haka sai darasi na gaba idan Allah kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu